Assalamualaikum da fatan kuna lafiya za mu dora daga inda muka tsaya a jiya za mu jiya mun tsaya da inda Alisa ta shiga ban ɗaki ta rufe kanta ta ce kuma ba za ta fito a mata na ba yanzu za mu dora matukar na kirga uku baki fito ba wallahi zan kira baffa a waya na faɗa mishi abun da kike shirin aikatawa na san duk shegen ki kina tsoron baffa sosai halisa ta tsorata da jin furucin anti joyariya ba shiri ta mike ta buɗe kofa suna hada ido anti joyariya wacce take take ta cika ta yi fam cike da takaici ta lallawa halisa uwar harara ɗauke kai halisa ta yi kamar bata ga anti joyariya na harararta ba ta raba gefenta za ta wuce cikin zafin nama anti jariya ta fisgo ta isa ta cikin banɗaki ko ma ciki don ku ki wanka ko kina nufin bara ki wanka ba idanun ta tafta kwalla kwance ta ce to ni wankan bai zan ban sani ba anti jariya ta faɗa a zafafai ta ci gaba da magana ta hanyar nuna tsananin ɓacin ranta wallahi halisa ki kiyaye ni sai na yi mummunan saba miki idan kika sake idan kika sake kwatanta irin wannan shashancin so kike yi mutanen duniya su zage mu a ce mun yi miki auren dole Lisha ta sarba ya hada da garka mai kofa kuka take yi sosai har ta gama wankan tana kuka idanunta sun yi luhu-luhu tana fitowa a funke ta fara aikin nata na tsantsara mata makeup ta ke tare ne. ta yi matukar kyau anti funke ta fito da reading going ash and black kalo ta miƙa wa halisa ta ce ga wannan ki saka ya tsina fuska halisa ta yi ta wani tura baki daga bisani Tony ya tsina fuska halisa halisa ta halisa ta yi ta yi ta wani turo baki da ya masifar ta yi ta wani turo baki da ya masifar kara mata kyau ta ce bai zan yi da wannan abar galala an funke ta yi da baki ga lala an tufin kai da bakin yana duban hajisa oh. Nikan ban taba ganin break da irin wannan hali ke da ya kamata ki farin ciki wannan faranar ki ce humma halitta ta faɗa hada da kyaɓa bakin bata ƙara bin ta kan antifinke ba ta jiya ta sanya inawa ya daga bisani ta sanya goyin din antifinke ta rufe mata zip ta ɗaure mata black color hair sai ga halisa ta yi gas da ita tubar kalla masha allah zainab da wasu yan school mai ɗinta suka take mata baya har zuwa compound ɗin da za a yi kamu gidan ya cika tab ba masaka tsinke yayin da ɗan police suka ƙawata wurin da kiɗansu mai matuƙar daɗin da ratsa zuciya hana ta yi fakin motar ta fito ita da ƙawayenta ta nufi high table wurin amarya halisa da ta yi hogin ɗin da halisa ta saki murmushin yaƙe ta ce Halisa ta saki murmushin yaƙi. Hanna ce, Hanna ta ce, "Wow, kin yi matukar kyau matar yaya Habib, bara in ɗauke ki." Pig na turawa yaya Habib na san dole ya ruɗe ya nemi natsuwar tsaruwa da kwanciyar hankalin shi ya rasa. Tana magana haɗe da haska Halisa da kyamarar wayar ta yayin da faɗuwar gaban Halisa ya yawaita. Ji take kamar za ta kurma ihu har Hanna ta gama badurinta Halisa na binta da ido. Two minutes matar yaya Habib. Hanna ta faɗa haɗe da juyawa tana danna wayar ta bar Halisa cikin halin kunci da tsoron yadda za ta rayuwa da wani ɗan namiji ba yaya Habib ɗinta ba. Cikin salon tafiyar kasaita da son nuna ita ɗin yar wani ce ta tunkaro high table wurin Halisa yayin da bukarabanta suka take mata baya a yadda ta shigo da kuma yanayin tsarin makeup ɗin da za ta yi tsammanin ita ce amarya tun kafin ta su Halisa ta gane ta a zuciyarta ta ce me kuma wannan yar iska ta zo yi a nan. maryam da zitu suka ƙara saurin halisa sauran da suka nema wa kansu matsuguni dab da kunnen halisa ta kai bakinta kamar za ta faɗa mata abin arziki duk da halisa ta tsorata amma sai ta dake ba na sai ta dake ba na zo nan ne don na taya ki murnar nasarar auren ɗan masu kuɗin da kika yi in na zo ne na zo ne na yi miki albishir da mummunan tanadi da na tanada miki zan bi kowace hanya domin ganin na nisan taki da duk wani farin ciki da kike kwaɗayin samu a gidan yaya habib na yi alkawarin sai na mayar da rayuwarki tamkar ta kare da ki yawo a kan bola yana neman mushi sai kin gida na sanin auren abin da nake so ta ƙara sankana haɗe da murmushi ta wani kwanto a jikin halisa ta ce zila haska mu da kyamara zila ta sai saita kyamara wayar ta ɗauke su hoto Maryam ta shafi cek ɗin Halisa da ɗan yatsanta ta juya tana murmushi wanda da Halisa za ta kura mata ido kai tsaye za ta gano na yaƙe ne ga kuma zafafan hawaye shimfiɗa a baseball ɗin Zili. Baseball nata. Zili ta mara mata baya suka fice daga gidan dama ba kamu suka zo yi ba sun zo ne don su isa aiwatar da aiwatarwa da Halisa gargaɗi mai cike da barazana. Halisa ta bi mutanen da ke wurin da kallo ta sauke ajiyar zuciya mamaki da tsoro suka lullube ta ƙirjinta na dukan uku uku kamar zai tsage gida biyu ta fara zancen zuci. Ita wannan mai kama da snooker stick me take nufi da ni ne. Hmm. Ba shakka wannan mugun nufinta kala ɗaya ne da na Habib Lamido a duk lokacin da na yi nasarar lullube zuciyata. duk lokacin da ya yi nasarar lullube zuciyata da zazzafan kalamai daga ƙarshe sai ya wanke ni da murmushin mugunta ita ma wannan girlfriend din shi haka ta yi min wannan ke nuna tafiyar su ɗaya lallai ko akwai kwaram akwai kwaram akwai kwaram tsakanina da ita in har shi habibulami da ina tsoron shi ai ita ba na tsoron ta zan nuna mata cewa ni ma ba kan wallasa ba ce sai na tabbatar mata kalamanta duk burga da rashin samun nasara Alisa ta yi kyace cike da buri kar kara arangama da Maryam sai dab da sallar magariba aka watsi daga kamun hannana munna da Halisa sai faman zuba mata surutu take cike da gajiya da surutun hanna halisa ta ce ni kuwa hanna in tambaye ki mana hanna ta washe ba hakura haɗu da daga kai halisa ta gyara zamanta ta kasa da murya hanna wace ce doguwar yarinyar nan mai sanye da dark blue lace wance na hango ki tsaye da ita ina nufin kuna da alaka da ita murmushi hannu ta ta ce ta yi miki wani laifi ne a'a kawai na tambaya ne saboda na ga tana da kirki da son mutane kuma ga ta da saurin sabuwa nesa da kara sa magana tana kyaɓa baki kafin hannu ta fara magana sai da ta sauke ajiyar zuciya ta ce kanwar ya sun mace matar yaya habib wacce ta rasu shiru halisa ta yi tana nazarin kalaman hannun daga bisan ta ce amma ba wata alaka tsakanin ta da yaya habib hana ta tsorata da wannan tambaya da halisa ta yi mata nazari take yi irin amsan da za ta bata shigowar anti ce ta yi sanadin katsewar hannu nazarin da saurin Hannu ta miƙe tsaye matar yaya habib zan wuce gida eh, saƙon ki auren yaya habib halitta ta ja yar siri da tsoka karab ta haɗa ido da anti ganin irin mugun kallon da ta watsa mata bata san lokacin da ta ce my regard to him bata ɓata fuska hannu ta yi Aba Halisa gaskiya gaisuwa ta yi kaɗai. Ki ɗan ƙara da wata kalma wacce zan za ta hana shi bacci ta ƙara magana tana yarfa hannu shiru halisa ta yi ta rasa abin da za ta furta ga anti juwariya ta kafe ta da ido jira take ta ji abin da za ta faɗa can da bara ta faɗo mata ta riƙo hannun hannu zo mu je na raka ki a hanya na gaya miki abin da za ki faɗa masa suna fitowa halisa ta mintsina mata hannu ashe baki da kunya hannu a gaban anti juwariya kake irin wannan zancen Hanna ta kalkale da dariya ta ce tab lallai kuwa Halisa kina da aiki domin yaya Habib mutum ne mai son rayuwar jin daɗi gaba ɗaya tsarin rayuwar shi ta turawa ce gwara tun wuri ki koyi yadda ake ake ta rairaya miji a gaban kowa ki fatali da wannan kunyar taki cike da takaici Halisa ta ja tsaki you know what Hanna ta girgiza kai ba na son yayin ki Hanna babban gulakancin da zan yi wa kaina na yi sake zuciyata ta kamu da su da son shi ballantana ina da yaƙinin cewa zuciya ta za ta taba son wani ɗa namiji a dalilin na mallakawa marigayi ya yi habib ita zar aure yayin ki ne saboda mahaifiyar ku ba wai don ina son shi ba kamar yadda shi ma bani da muhalli a zuciyar shi tana ƙara magana ta juya cikin zafin rai da da tafarfasar zuciya na ta sha gaban gabanta karki biye wa zuciyarki halisa ta sake aikata abin da zai sanya mutane su gano cewa ba auren soyayya kuka yi ba ke fa yaya habib hakan wata ke da yaya habib hakan wata dama ce da za ta ba wa makiyanki nasara a kanki ya san fuska alisa ta daga bisan ta ce i don't care what the people say oh i know ba son habib lami da kamar yadda shi ma baya suna na tsane shi kamar yadda na tsani ya tsane ni tana ƙara magana ta raba ta gefen hanna ta shige cikin gida hanna ta bata yi mamakin jin waɗannan zafafan kalamai daga bakin halisa ba domin ta san za a yi haka ta yaya mutanen da ke jinyar zuciyoyinsu a ce za a haɗa su aure da wannan zancen zuci ta ja motar ta nufi gida sauƙinta ɗaya tunda ta sallame ƙawayenta da yanzu a gabansu halisa za ta furta waɗannan kalamai masu zafin gaske habib lamido habib da masa'ud suna zaune a falo madam hindu da ke upstairs ta ga kuma tarin invitation card na daurin aure zube a gaban su habib ya ja tsaki musu abu ya dago ya galla masa rara wannan wani irin iskanci ne tun ɗazun kake ta fama yi wa mutane tsaki auren nan fa ba ba dole bane ko yanzu za ka iya tunkarar bobi ka faɗa mata baka ya har masu ya rasa aya habib yana kallon shi ya taɓa baki haɗe da cafa su markan shi kai tsaye hannu ta shigo ta nufi kujerar da Musa'ab yake zaune shi ma yana ganin ta ya fara zabga barmishi musu abu dama kana gidan nan baka tafi ba ke ji ki da da wani zance hanna ina zan tafi in bar wannan shashashan shashashan ya karasa magana yana nuna Habib da yatsa hanna ta rufe bakinta tana dariya ta san abu ne mutum na biyu da da ke tilasta wa Habib ya yi abin da ba shi da ra'ayi a kai. Tana dariya ta fito da wayar ta yi scrolling fik din da ya yi da ta yi wa Halisa ta ce ya yi Habib take a look ta miƙa masa fon. Fon ɗinta yana ɗora idanunsa a kan screen ɗin. Wayar ya ci karo da fuskar da ya tsana wawan tsaki ya ja haɗe da cillawa hannu wayar ta saura kirar ta faɗi har da ta tafi ya miƙe cikin angry face ya ce how dare you show me this nonsense wannan ya kasance shine na farko na kuma karshe da zaki kara nuna mini fuskar wannan mummunan yarinya ta shi bar falon nan jiki na rawa hanna ta tashi saboda ta tsorata da yadda habib ya taso mata kamar zai cinye ta musab ya taba baki habib ya kama ya koma mazaunin shi zuciyarsa sai faman ta farfasa take karfe biyu da arba'in da biyar da gudu halis na dare biyu da arba'in da biyar na dare da gudu halisa ta fito daga ban ɗaki tana rike da da ƙasan gudun goyin ɗinta da take sanye da ita ta nufi falo habib na zaune a kan trista yana duba magazin kai tsaye ta faɗa ƙirjin shi babu shiri ya jefar da magazin hannunsa ya saka ya matse ta gam har ya buɗe bakin shi zai yi mata magana ta haɗa bakinta da nashi tana tsotsa tsawon lokaci ta ɗauka tana rikita mishi brain da salonta daga bisani ta kamo hannayen shi ta ɗaura a bayanta very slowly take magana yayi habib ka zuge min zip yana buɗe yana buɗe mata zip ɗin ta cire gaurin ɗinta ta yi flingin da ita ta rage daga ita sai inna wires ta ƙara shigewa jikin shi idanunta na laushe take balle masa bottom har ta yi nasarar raba shi da rigar jikinsa cikin zumuɗi ta manna bakin shi cikin nata daga nan komai ya ci gaba da wakana halisa ta yi matukar gigita shi ta rikita masa lissafi bayan komai ya kammala yana kankama da ita kuka yake yi tamkar karamin yaro i love you lisa you are the only woman i love tell me lisa you love me ya faɗa yana leken fuskarta ya tsina fuska ta ya ƙara mararece murya please lisa say it is it is love me kai habib wawan duka masa kai habib wawan duka da musab ya narka masa ya farkar da shi daga baccinsa mai cike da mafarki halisa mai cike da mafarkin halisa habib ya miƙe zaune ya shafi fuskar shi a tsorace ya bi tafin hannunsa da kallo habib wace ce lisa tambayar da arf ya jefa masa kenan kallon mamaki habib yake masa a kasalance sai a donna tambayar da mus'af ya jefa masa kenan kallon mamaki habib yake masa a kasalance sai a donna luke malam karkare na min hankali ya kana mafarkin yarinya har da buƙatar saduwa da ita a mafarki kana mata kuka gaba ɗaya nika ka ni bacci ita ya aka yi ta yi har ɗinka har kana mata kuka wannan ke nuna you are, the, you are already in love with her come on dude tell me who is this lucky girl Habib ya share zufa haɗe da hawaye a zafafe ce I don't know anything about what are you saying yana ƙara magana ya duro daga bisa gadonsa ya nufi banɗaki ya bar musu abu sake da baki dama akwai wacce habibu yake so shi ne tsawon wannan lokacin bai taba faɗa mini ba habib shi umi ne ko me yasa ya amince da zaɓin momi bayan akwai wata a zuciyar shi wace ce lisa me yasa habib ya sadaukar da soyayyar da yake mata ya amince zai auri halisa amma kuma a mafarkin shi na yana roƙon yana roƙon ta ce tana son shi which means ba ta son shi shi kaɗai ke haukan shi mus'ab ya galgale da dariya habib ya buɗe kofar banɗaki ya fito ya yi tsaye yana kallon yadda mus'ab ke kwasan dariya a tsakiyar dare ya girgiza kai ya nufi wardrobe ya sanya jallabiya ya haye gado mai kwanciyar shi tun yana jin dariyar mus'ab har bacci ya yi awon gaba da shi <laughs> a farin girki yaro karfe goma da rabi na safe habib na tsaye gaban dressing biro yana furta sumar shi da kum musa'ab ya murda handle ya shigo biro ya hada ido da habib ya kankale da dariya da sauri habib ya hada rai ya darke kai ya ce bana na son iskanci musa'ab halin yanzu ka fara kai da bango tun daren jiya kake ta fama yi min dariya shin akwai uban da baya mafarki ne da zaka saka ni a gaba kana dariya <laughs> ni ma na yi ma ya kyara kyalkyalewar da dariya har yana dukan gefen bed abun da ya ƙara har zuka birge jefa masa fom ɗin hannunsa ga kaga mus'ab na roƙe ka da ka haɗa kayan ka bar min gidana mus'ab ya tsagaita da dariyar da yake yi au abin har da su kura to ba inda zan tafi ina nan tare da kai har sai amarya ta zo amma kuma kai ma kana da gida ai sai ka je gidanka ka tare ka jira zuwan amaryarka ni ban ƙara iya ci gaba da zama da mahaukaci kyalkalewa da dariya musu abu ya sake yi ya ce to ai ni na rasa gane tsakanin ni da kai waye mahaukaci ko ka manta ko ka kake kake yi wa mace a mafarki wannan ke nuna cewa kai din zararre ne musu abba jira mai habib zai ce bai juya ya tafi ya fice daga cikin ɗakin yana dariyar shakiyanci habib ya bi shi da kallo daga bisani ya ja tsaki kai amma yarinyar nan ta gama da ni me ke shirin faruwa da ni ne tambayi kaka da nake mafarkin na tare da ita lallai sai na musu muskuda wa yarinyar nan sai ta yi da na sanin zuwa mina a mafarki cike da takaici daga baya kenan yaro da cike da takaici ya burda handle ya fice musab ya tarar akan dining table yana breakfast ba tare da ya duba inda yake zauna ba ya ja kujera ya zauna chief peter ya yi masa seven har suka gama breakfast ba wanda ya tanka wa dan uwansa habib ya dubi inda yake zaune ya ɗauke kai in ka ba dama ka tashi mu tafi musu abu yayi murmushi haɗe da cewa gaskiya tsarin gidan nan ya burge ni matuƙa ba karamin more rayuwa za ku yi kai da amarya halisa wai ina nufin dream girl domin halisa ba ta bata kai matsayin da za a more rayuwa da ita ba ko ba haka bane abokina ran habib ya ƙara ɓaci ji yake kamar ya zabga wa musu amari ya ja tsaki ya fice daga falon musu ya mara masa baya yana dariya har suka iso gidan madam hindu musu yana tsokanar habib tun yana jin zafin shi har ya gaji ya zuba masa na a karfe takwas na safe Alisa duk lokacin da Alisa tana ta tuna cewa saura Iris ta zama mallakin Habib Lami da sai ta zubar da hawayenta. Yi ta yi nisa a tunani anti da shigo Halisa. ki tashi ki je wanka an antifunke na jiran ki za ta yi miki makeup na tafiya dina halisa ta kwaba fuska wani anti dole ne sai na je dina dole ne halisa sai kin je don haka ki tashi ki je ki abin da na umarce ki karke bata wa mutane lokaci halisa ta sharba hawaye na fahimci cewa anti juriya ko tausayi na baki ji ta ƙara magana haɗe da miƙawa anti juriya ta haɗe da miƙewa ta ta taɓa baki sai a nan gaba za ki gano alkhairin da ke cikin wannan aure tunda zuciyata ba ta so ya za a yi na fahimci akwai alkhairi a wannan aure kawai zan yi biyayya da dukkan umarnin da kika bani domin bani da mafita bata bata jira abin da anti jariya za ta faɗa ba ta shige ban ɗaki anti fanke ta tsantsarawa halisa kwalliya wacce ta fita jiya kyau da tsaruwa amarya halisa ta yi matukar kyau cikin wajen golden color da head blue color ta sanye da blue heels hannayenta da kafafunta sun sha zanen kunshi ja da baki halisa ta nemi gefen bed ta zauna ta zabga tagumi gani take wannan abu kamar almara hawaye suka wanke mata fuska da sauri an tufinke ta riko hannun habib halisa me yasa ba kya gajiya an ta riko hannunta haba halisa me yasa ba kya gajiya da kuka Anita ta da kai ƙasa haɗe da ja majina da ƙarfi tana ƙoƙarin danna hawayenta. Halisa ta sadda kai kasa da jan majina da ƙarfi tana ƙoƙarin danna hawayen da anti Jariya ta shigo ɗakin Titus. Ya aka yi ne sarkin kuka ki sassautawa kanki Halisa wannan kukan bara ya ƙara ki da komai ba. Kullum kuka abu ya kici ya kicin ya shi hawayen ki sun ƙare a wofi ta shi mu tafi kan ki ɓata wa mutane lokaci. Da ƙar Halisa ta miƙe hawaye na ta ambaliya akan fuskar ta anti Binke. ta rike ta Halisa ki daina kuka kar ki bata kwalliyar ki kinji sai da ta ƙara tsumma jina sannan ta daga kai ala Anti Binki ta yago tishu ta yi rufe in hawayen fuskar ta kara shafa mata fauda sai ga fuskar Halisa na kyalli kamar ba ita ne ta gama kuka ba. Anti Joriya ta wuce gaba Halisa da Anti Binki suna biye da ita har zuwa compound Anti ta buɗe mata kirar Exit 2016 model ta zaunar da Halisa cikin da sashen murya Halisa ta ce an bari in iya tafiya ni kadai ba ki kira Zainab da Khadija mu tafi tare. Anti take a baki ta ce duk zainab da khadija sun tsufa a hotel inda za a yi dana in kin je kya haɗu da su cikin ki da ta rufe motar over direba ya ja mota yayin da anti joriya da anti suka shiga tasu motar haɗe da marawa motar da halisa take baya hau motar ta halisa ta yi fakin har direba ya buɗe mata kofa ta zuro kafar ta daya har da ta dakatar da ita kar ki fito halisa koma ciki sai yayi habib ya kara so zaki fito ya sana fuska halisa ta yi ba tare da ta ce komai ba ta mayar da kafafunta tsawon 6 7 minutes ta dauka zaune a mota tana jiran karasuwar habib sai gashi ya iso tare da musu yana ta budewa hanna ta buɗewa halisa kofa ta fito halisa na kyalla idonta sai akan habib lami ɗaya na sanye da sky blue ya yi matukar kyau ya fito balarabe sak gabanta ya yanke ya faɗi jikinta ya fara shagin kamar wata electric shock ya jata da sauri ta ɗauke kai a zuciyarta ta ce shi wannan wai ba shi da kayan kaya ne hatta da ranar auren shi sai shi za ka sa ta taɓa baki ji ta yi an riƙe hannunta ta ɗago da sauri hannu ta gani damƙe da hannunta ta nufi wurin habib lami da ita shi ma ta riƙo hannunsa ta haɗa da na halisa ba yadda ya iya dole ya rike hannunta a lokaci ɗaya wani shauri ya ja su wanda ya yi sanadin ɗagowarsu suka haɗa ido kallon ƙasan ido yake mata yayin da halisa ta kasa jura kallon ta ɗauke esbol ɗinta kawayen Halisa da friend ɗin Habib Lahim da suka fara haska su da kyamarar wayoyi su hannayen su na sarki da na juna. Suka fara tattaki bisa lallausar blue carpet Habib ya tallallabo yatsun Halisa ya matse su da ƙarfi tsananin zafin ta ratsa ta wani irin zufa ya karyo mata ji take kamar za ta saki fitsari ta buɗe baki da 'yar cikin wahalalliyar murya take Muna ba ƙaramin zafi take ji ba ta ce, Iji shuti ya yi Habib don Allah ka daina. Ko kallon ta bai yi ba sai ma ƙara matse ta da yayi, a haka har suka ƙarasa akan high table da aka tanada domin su a tunanin Halisa in suka zauna. Habib zai sake mata hannunta sai daga sabanin haka. Ci gaba yi da murza mata yatsu da ƙarfi yake murza su. mu kawai ne. Alisa ta dago idanunta tab da hawaye ya kalle fuskar shi ya kalle. Alisa ta dago idanunta tab da hawaye ta kalli Hadis fuskar ta a haɗe ya dan karamar harara da sauki sun koyar da kai. ne kawai. Musa'ab ya ƙara ya so ya dafa kafaɗar Habib ya kai bakin shi daidai kunnen shi ya yi mishi raɗa haba ango. na Halisa da Lisa ka saki ranka mana duk yawan jama'an da ke wurin nan saboda ku suka zo amma kai waka wani haɗe fuska habib ya yatsa na fuska ya karaso ya karo ya murmushi dole ya karaso ya kakaro murmushin dole musa'ab aka yi dariya mara sauti ya ɗan da kika faɗar habib good job abokina ya juya wurin halisa ya ce amaryar mu ya haka na kin wani haɗa fuska don allah ki saki ranki ki kwawata kyakkyawar fuskar nan taki da sanyayyen murmushi halisa ta saki murmushin yaƙe mai kama da na mai kama da mai sanyin kuka ma'aruf NC ya umarci ango da amarya su fito su dan taka rawa jikin Hamisa, ya ɗauki rawa tsawon rayuwarta bata taba rawa ba habib ya miƙe ya ɗan ran ƙafa daidai kunnen halisa kamar zai rinda mata abu arziki ke bileja tashi mu je karkiyar fani a gaban jama'a a ce habib lami ɗaya auro yar daji ta da ran idanunta masu ɗauke da kwalla ta sauke su akan fuskar shi alama yayi mata da gira idon shi ta daina kallon shi da sauri ta dauke idanunta yana rike da hannunta suka nufi tsakiyar fili halisa na tsaye ta yi kika yayin da habib lami da yake juyi da hannayensu halisa tuni filin hannayen halisa tuni filin ya rikice sai ruwan naira ake musu maryam ta ratso tsakiyar filin ta nufi wurin habib ta balla fas ɗinta ta ciro bundle na dubu ɗaya ta so mai musu yi masa liƙi ta fakaici idanun mutane ta bangaje halisa ta matsa dab da habib kamar za ta shige kirjin shi kallo ɗaya halisa ta yi musu ta ɗauke kai nan take ta ji wani bakon yanayi na shigarta make kawai wasu abu ya ankare da wannan da ake toyawa ya yi wa habib raɗa wani shegen murmushi ya saki ya riko hannun halisa suka koma wurin zaman su sai misalin karfe sha da kwata na dare aka tashi daga jina har zuwa lokacin habib na rike da hannun halisa yana gama yana gana mata azaba ta hanyar matse mata yatsu har wurin mota habib ya raka halisa har wurin mota habib ya raka halisa ya matsa ya matsa duk da kofar mota ya ya yi ƙasa da murya kamar mai raɗa ina fatan za ki ƙara jajircewa ki zama jaruma domin zama da habib lamido sai jarumar mace ya wani ɗage girar sama oh kina mini kallon marigayi saurayin ki ko to ki gaggawa ki fitar da hakan daga ranki na barki lafiya amarya ta ya karasa magana hada da sakin tsadaddan murmushinsa ya bar halisa sake da baki tana mamakin shi'umancinsa on friday 2:30 pm tun daga farkon layin su halisa har zuwa karshen sa don mutum ne ba masaka tsinke tarin jama'a yayin ɗaurin aure ne habibu lami da na hango cikin farar shadda ɗinkin babbar riya kai shi ɗauke da farar hula kumbe kumbe ko kube kumbe musa'ab da khalil sun saka shi tsakiya sai faman washe haƙoran dole yake karfe biyu da arba'in daidai ɗumbin jama'a suka shaida ɗaurin auren habib lamido da halisa usman a kan sadaki naira dubu ɗari ana shafa fatiha gaban habib ya fada a zuciyar shi ce shikenan yarinyar nan da na tsana ta zama mallaki na yayi murmushi haɗe da shafa gajeren gimansa karfe biyar daidai na yamma aka gudanar da walima inda aka gayyato malama hafsat umar ta yi nasiha akan zamantakewar aure ta faɗi irin azabobi da allah ya tanadar wa duk macen da bata yi biyayya ga ga sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba bayan gama wa'azi yaran ke su ka dinga raba kasuwar jaka mai dauke da fik din amarya da ango in ka bude jaka za ka tarar da yan uban kaya daga ciki har da atamfa mai kyawun gaske tun lokacin da aka tashi daga walima halitta take ke ta famar rusa kuka ta tsorata matuƙa da nasiha da malama hafsat umar ta yi ɗan take ta nan take ta yi ƙudurin aliyar yi wa habib lami da biyayya ko da a ce zai dinga yanka naman jikinta ba za ta taɓa tsallake umarninsa ba ƙarfe tara da arba'in da hudu na dare Halisa na durƙushe a gaban iyayenta suna kora mata nasiha duk akan zaman aure yayin da Halisa ke kuka kamar ranta zai fita babba ya riko hannunta ya nufi kofar gida ya sanya ta cikin mota ya mika mata alkur'ani da firima ta da carbi ya ce halisa ki rike wannan domin shine maganin kowace matsala ta dan adam allah ya baku zaman lafiya ya baku a ɗaya ba halisa ta ƙara fashewa da wani kuka sabon kuka babba ya umarci direba ya ja mota su tafi har aka fita daga unguwarsu tana kuka kamar ran ta zai fita allah sarki halisa aka rayuwar take dama har suka so unguwar halisa bata sani ba domin kanta na tsakiyar cinyoyinta tana shekar kuka kai tsaye direban ya nufi haɗaɗɗen gate ɗin gidan habib lamido ya yi tsaye ya tsaye ayar motocin da ke bayan shi suka bi shi sai da suka share tsawon minti goma hatsi sai da security camera security camera inda ke manna a gidan suka gama screening ɗin motoci daga bisani ɗin ya buɗe kanshi na tafiya gidan ya kan shi tafiya mai ɗan nisa suka yi kafin su tarar da karamin gate a nan gate man yake zaune ya taso ya bude musu gate bayan direba ya gama fakin ya fito ya bude wa halisa kofa ina mai rata rubuta gaba ɗaya jikin halisa lullube yake cikin white colon lafaya. ko fuskar ta ba a gani inna mai ta raɗa mata ki addu'a kafin mu shiga ciki sannan kuma ki shiga da kafar dama anti mami ce ta jagorance su inna mai zuwa bedroom ɗin halisa inna mai ta zaunar da ita a gefen bed ta ƙara yi mata nasiha ganin yadda Halisa take ta rusar kuka ta yi matuƙar ba inda mai tausayi take ta take ta tuna da ta tuna da ɗanta marigayi Habib da yanzu gidan shi za a kai Halisa ta kuma tabbata cewa da a ce gidan shi za a kai Halisa da ba abin da za ta yi wa kuka idanun inna mai suka ciko da hawaye Allah sarki inna mai rukin bani tausayi ba ku bari mu dakata a nan sai Allah ya kai mu kuma lokaci na gaba insha Allah ga mu dora daga inda muka tsaya za ku ji in da ta fafata tsakanin halisa da habib wanda irin zama za su yi yadda kuke tunani abin ya wuce haka fa bisalam